This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da wannan lokaci. Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin namu na safiyar yau Laraba 25 ga watan Satumban 2024. ta fatan kun waye gari lafiya. Kafin ku ja abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanun labaran. Shugaba Joe Biden ya yi amfani da jawabinsa na karshe a zauren babban taron Majalisar Dinkin Duniya wajen yin kira da a samar da zaman lafiya a ƙasar Labanin da kuma kawo ƙarshen rikici a Gaza. jiya talata isra'ila ta kara yin lugudan wuta akan mayakan kungiyar hezbollah da take auna su a kasar labanin jami'an ukraine sun fada cewa hare-haren rasha na ranar talata a birnin kharkiv na arewa maso gabashin ukraine ya kashe mutum uku tare da jikkata tafiya da talatin kanin labaran kenan a bangaren rahotanni kuma yayin da ake ci gaba da zaman babban zauren majalisar ɗinkin duniya a birnin new york inda ɗaruruwan shugabannin ƙasashen duniya suke halarta za a ji bayani a game da mahimman jawaban da aka gudanar a wuni na biyu na zaman zauren majalisar na 79. akwai jawabin mataimakin shugaban najeriya kafin shatima wanda ya ce ga dukkan alamu majalisar ɗinkin duniya kanta tana fuskantar barazana saboda muradun wasu ɗaiɗaikun mutane da kuma na wasu ƙasashe da ke cin karo da muradun majalisar ɗinkin duniya ɗin. sannan a 'yan makonnin baya ne wasu jaridun najeriya suka wallafa labarin neman barin aiki aikin sojoji da dama wanda suka alakanta da matsalar 'yan bindigar da jajirtattun sojojin Najeriya suke ta fafatawa da su wanda ya ci ya cinyewa. Ko menene mahangar masana da masu sharhi akan al'amuran tsaro a ƙasar? mutane ba su la'akari randa mutane suka shiga wannan sojan kawai tunanin da ake randa suka ce a'a to mun fa mun bar soja dokan aiki ta kai ce mun kai wa'annan shekarun ko talatin da biyar ko kuma 60 za mu bar gidan soja sai a ce a'a saboda ko lalacewa ko taɓarɓarewar al'amura muna da ƙarin bayani a cikin shirin sai kuma shirin baki mai yanka wuya tare da murtala faruk sanyin na kuma a yau shirin zai taɓo batun rikicin siyasar cikin gida na jam'iyya mai ci ta apc a jihar sokoto ne amma duk sai bayan mun fara da shan labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum. Shugaba Joe Biden ya yi amfani da jawabinsa na ƙarshe a zauren babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya wajen yin kira da a samar da zaman lafiya a ƙasar Lebanon da kuma kawo ƙarshen rikici a Gaza. Al'amura biyu da masu sharhi ke ganin da wuya su faru a nan kusa. Even if the situation has escalated, a diplomatic solution is still possible. Duk da cewa yakin na kara faɗaɗa har yanzu akwai yiwuwar a sasanta wannan rikici ta hanyar diplomasiya wannan ita ce hanya ɗaya tilo da za a samar da tsaro mai ɗorewa abin da muke ta kokarin cimmawa kenan. in ji Biden yayin da yake magana kan rikicin da ke ci gaba da ruruwa tsakanin Isra'ila da kungiyar Hezbollah. Kazalika yayin da rikicin da ke tsakanin Isra'ila da kungiyar Hamas a Gaza ya kusa cika shekara ɗaya. Biden ya buƙaci ɓangarorin da su fitar da sharuɗa na ƙarshe na yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma waɗanda aka yi garkuwa da su wanda kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da shi. yayin jawabinsa a zauren majalisar ɗinkin duniyar inda ya taɓo batutuwan matsalar tsaro a ƙasashen afirka da sauyin yanayi da kuma bayyana buƙatar samar da kujeru na dindindin ga afirka a kwamitin sulhu na majalisar mataimakin shugaban najeriya kashim shattima wanda ya wakilci shugaba bola tinubu ya ce ƙasashen afirka sun tashi tsaye wajen shawo kan matsalolin tsaro da suka addabi nahiyar. We are making concerted efforts to contain and roll back this threat. Mun haɗa kai wajen ganin mun dakile wannan barazana ta tsaro babban taron da Najeriya ta jagoranta na ƙasashen Afirka don yaƙi da ayyukan ta'addanci a watan Afrilu da ya gabata ya nuna alamun ne da za a samu nasara yakin da ake yi da ta'addanci. Yayin da babban taron na Majalisar Ɗinkin Duniya ke gudana, Isra'ila ta ƙara yin lugudan wuta akan mayakan ƙungiyar Hezbollah da take ta auna su a ƙasar Labanin ranar Talata. inda adadin waɗanda suka mutu a har-haren ta sama tun daga ranar litinin da ta wuce ya karu zuwa 564 yayin da wasu 1,335 suka jikkata. a jimillance isra'ila ta ce ta kai hare-hare wurare 1,600 inda jami'an kiwon lafiya na labalin suka ce an kashe yara hamsin a wurare daban-daban tare da mata akalla 94 rundunar sojin isra'ila ta ce har-haren da ta kai a ranar talata ya shafi wurare da dama da ta auna na kungiyar hezbollah ciki har da mayakan da ke hannu da ke da hannu wajen harba rokoki da dama a arewacin isra'ila Isra'ila ta ce daga cikin har-haren da ta kai a yankunan kudancin birnin Beirut ya kashe Ibrahim Muhammad Kobisi wanda Isra'ila ta bayyana a matsayin babban kwamandan sojin Hezbollah da ke sa ido kan tsarin makamai masu linzami na Hezbollah. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Ukraine sun faɗa cewa har-harar Rasha na ranar Talata a birnin Kharkiv na arewa maso gabashin Ukraine ya kashe mutum uku tare da jikkata fiye da talatin. Magajin garin Kharkiv, Ihrob Tekhrov, ya faɗa a kafar Telegram cewa an kai harin a ɓangaren birnin da jama'a suka fi yawa. Abin da ke kewaye ya fashe a baranda ta, da daga ciki ya tsage, ɗayan kuma ya tarwatse. akwai ƙara sosai na tsaye a hanya na duba sako a wayata da ke cewa an harba roka a lipsi kawai sai gashi ya faɗo mana daga lipsi harin da aka kai a kan birnin na biyu mafi girma a ukraine ya zo ne a lokacin da shugaban kasar vladimir zelensky ke amurka wanda ya jawabi a babban taron majalisar ɗinkin duniya da tsakar ranar talata Za mu buɗe taskar rahotannin namu na yau daga nan Amurka inda shugabannin kasashen duniya suke halartar zaman babban Zaurin Majalisar Ɗinkin Duniya na 79. A wannan zaman na biyu da ya gudana ranar Talata an gabatar da muhimman jawabai da suka ja da suka ja hankalin mahalarta taron. Kuma akan wannan batu ne na tuntuɓi abokin aikinmu Ibrahim Kalmasi Garba. wanda a halin yanzu yake birnin na New York ta wayar tarho a game da waɗannan muhimman jawabai sai ya ce. Eh, Aisha kamar yadda in faɗa ɗazu lalle ko an gabatar da jawabai muhimmai kama daga na shi shugaba Joe Biden wanda jaddada muhimmanci kawar da barazanar yaƙi da makamin nukiliya ta wajen aiwatar da shirin takaita yaduwar makamai ya kuma jaddada buƙatar wato a kare ƙasar Ukraine daga Rasha. da kuma shi wannan batu na yaƙi da dumamar wato yanayi da aka ce lalle na barazana ga rayuwar duniya ma baki ɗaya sannan kuma akwai jawabin mataimakin shugaban najeriya kafin shattima wanda ya ce ga dukkan alamu majalisar ɗinkin duniya kanta tana fuskantar barazana saboda muradun wasu ɗaiɗaikun mutane da kuma na wasu ƙasashe da ke cin karo da muradun majalisar ɗinkin duniya ɗin sannan ya ce ya kamata a faɗaɗa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a baiwa afirka irin damar da ta dace da ita ko cancantar da take da shi a nan majalisar ɗinkin duniya ɗin wasu ma na ganin kamar ƙoƙari yake ya gabatar da buƙatar buƙatar najeriya ta samu kujera ta dindindin ko wani abu mai kama da haka sannan kuma ya ce lallai ɗumamar yanayi na barna mhm. kuma an ga shaidar hakan a sassan najeriya inda aka yi ta fama da ambaliyar ruwa musamman ma kamar yadda aka gani a birnin maiduguri in kin tuna mutane da yawa sun mutu an yi asarar dukiya mai yawa sannan kuma ya ce ya kamata duniya ta sa a kafa kasar falastinu a kuma kawo ƙarshen walhalun da falasinawa ke sha wannan bayani da yi akan game da rikicin gabar ta tsakiya na ɗaya daga cikin abubuwan da lokacin da ma yi zaki ga mutane na saboda ya yi magana mai ƙarfi sosai kan cewa lallai a kawo ƙarshen wannan rikici sannan kuma a kafa ƙasar falasino Sannan kuma mataimakin shugaban Najeriya Kashin Shattima ya jaddada muhimmancin yaƙi da ta'addanci da kuma inganta tsaro a faɗin duniya musamman ma ƙasashe masu tasowa kamar yadda za a ji a wannan jawabi nashi. Above all, insecurity is driving people into unprecedented hardship and misery that in turn affects the people's confidence in democracy. It is the duty of the international community to bring back confidence in democratic rule and constitutional order. Kamar yadda aka ji mataimakin shugaban Najeriya ya ce rashin tsaro na ɗaya daga cikin abubuwan da suka ruruta talauci a ƙasashe masu tasowa ya ce don haka idan ana so a inganta dimokuraɗiyya a ƙasashe masu tasowa to lallai fa sai an inganta matakan tsaro shugaban afirka ta kudu cyril maposa mm-hmm. shi ma jaddada wannan batu na a kawo ƙarshen rikicin falasɗinu da isra'ila sannan ya ce ya kamata a kafa ƙasar falasɗinu a matsayin ɗaya daga cikin hanyoyin kawo ƙarshen wannan matsala ɗin sannan ya ce abin da ke faruwa da falasɗinawa ya yi kama da abubuwan da aka musu a afirka ta kudu shi isa su 'yan afirka ta kudu suke tashi haikan suke goyon bayan falasina mutane ba su san abin da suka gani ba su kawai suka san abin da suka gani kuma lallai falasinawa sun cancanci duniya ta tashi haikan ta taimaka musu kamar yadda ya yi bayani sannan kuma eh, ta bangaren taron ministocin kasashen waje eh, da ke wannan kungiyar sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken kenan yauwa shi ma dai taron dai ya fi mai da hankali na ministocin ya fi mai da hankali ne kan kare ukraine inda shi blinken ya caccaki eh, rasha ya ce dole a kare ukraine ya ce dole a ɗau mataki kan haɗa kai da ƙasashen rasha mm-hmm. da koriya ta arewa da iran ke yi saboda ba su da kyakkyawar manufa abin da suke yi eh, na iya yin illa ga duniya baki daya. Ibrahim ka almasi garba kenan da bayanai a game da babban taron majalisar ɗinkin duniya na 79. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga kashin labaran duniya na biyu. Iran ta ce ta yi imanin cewa sauran ma'aikatan da suka makale sakamakon fashewa a wani wajen haƙar ma'adinin kol a gabashin ƙasar sun mutu wanda ya kai adadin waɗanda suka mutu a iftila'in zuwa aƙalla tara Wani jami'in agajin gaggawa na lardin Muhammad Ali Alkundini ya bayar da adadin waɗanda suka mutu a wani rahoto da gidan talabijin ɗin ƙasar Iran ya bayar a ranar Talata daga wurin haƙar ma'adinin da ke Tabas. alkalman adadin masu haƙar ma'adanan da ke cikin wurin haƙar ma'adanin a lokacin sun yi ta canzawa tambayan da aka samu silalar iskar gas ta metin a ranar asabar wacce ta haddasa fashewar wani abu muhammad hafiz babalake nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sai rahotonmu na biyu wanda zai kai mu Najeriya. Inda ake ta fama da matsalar 'yan bindiga musamman ma a yankin arewacin kasar wanda yake karewa duk da kokarin da jami'an sojin Najeriya suke ta yi a filin daga. a 'yan makonnin baya ne wasu jaridun najeriya suka wallafa labarin yadda wasu sojojin kasar suka nemi barin aiki bisa dalilan da suka alakanta da matsalar 'yan bindigar rahotanni da hukumomin tsaro suka musanta a wata tattaunawar da na yi da wing commander musa isa salmanu a ofishinmu a nan amurka yayin wata ziyarar da ya kawo mana na tambaye shi yadda ya kalli wannan al'amari to shi aikin soja kaman eh, kowane aikin gwamnati ne akwai ran da za ka shiga aikin akwai shekarun da za ka yi aikin sannan akwai ran da za ka bi wannan aikin um, idan aka zo ɗaukan sojoji akwai abin da ake ce mai intake kamar sojoji kananan sojoji wato kurata akwai abin da ake ce mai intake akan ɗauki kusan zaman lokaci za ki ji kusan dubu dubai dubu uku dubu shida depending on me ake nema a lokacin da sauransu mm-hmm. to ki ga mutane da suka shiga soja rana ɗaya kusan mutane a ce dubu biyu mu ɗauka a dubu ɗaya ma bayan shekara talatin da biyar ai rana ɗaya suka shiga aikin mhm. saboda haka rana ɗaya za su shiga takala talatin da biyar rana ɗaya za su yi za su ce dukansu za su bari mhm. saboda haka mutane ba su la'akari randa mutane suka shiga wannan soja kawai tunanin da ake randa suka ce a'a to mun fa mun bar soja saboda mun bar gidan soja dokan aiki ta kai ce mun kai wa'annan shekarun ko talatin da biyar ko kuma sittin za mu bar gidan soja sai a ce a'a saboda ko lalacewa ko taɓarɓarewa al'amura ko kuma rashin nuna rashin jituwa ko kuma rashin jin daɗin aiki sun ce za su bar aiki ba haka ba ne lokaci ne na barin aiki kamar yadda kowa ke barin aiki za su yi ritaya za su tafi kuma a kamar kowane aiki a inda ba su kai wa'annan shekaru talatin 35 ɗan ba ko kuma shekaru sittin saboda dalilika da yawa wasu rashin lafiya karki manta aikin soja aiki ne na mai karfi aiki ne na mai lafiya da sauransu akwai wanda rashin lafiya akwai wanda kuma wasu dalilai na iyali na da sauransu wanda dai ba za a rasa ba yan adam ne wanda su ma za su ajiye aikin kamun lokacin abin da za a lura shine cewa nawa ne mutanen da suka bari saboda wannan karewan lokacin nasu to idan aka ce sun bari din wai rubutawa suka yi za su bar aiki eh, ba wai cewa aka yi su bar aiki lokacin aiki yayi ba a'a ai shi akwai yadda ake yin komai komai na da nashi yadda ake yin shi idan lokacin yayi kasan cewa rana ranar 25 ga watan yuni ka shiga aikin soja ranar 25 ga watan yuni na shekaran da za ka shiga 35 sai gidan soja za su cika rubuta voluntary retirement ko kuma kai da kanka za ka cika form mm. kai da kanka za ka cika form so wannan set din naku za ku cika form dukanku ku ce to gashi mun kai wannan zamu bar aikin soja to akwai abin da ake ce ma voluntary retirement so shi voluntary retirement kamar da sunan ya faɗi shine cewa ni ne nike son na bar aikin saboda haka idan aka ce ba a ba su rubuta wannan fom din ba kamar koransa a kai. Hmm. Shi yasa za a ce a'a dukkan su rubuta fom sun ce za su. rashin fahimta ne na tsarin Aikin soja akwai wannan sosai. Wing Commander Musa Isa Salmanu kenan a tattaunawar shi akan batutuwan tsaro a Najeriya. Kada dai a sha'afa muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. wata sabuwar baraka ta kula a jam'iyyar apc mai mulki a jihar sokoto inda ta kai ga wasu jami'ai da shugabanni ajiye mukaminsu jama'a assalamu alaikum kwanan nan ne wasu wasiƙun ajiye aiki na wasu jami'an gwamnati da na jam'iyyar apc a jihar sokoto suka yi ta zagayawa a kafafen sada zumunta wanda ke nuni da wata babbar dambarwa da taɓulla a jam'iyyar mai mulki a jihar sokoto wannan baraka ta samo asali ne sakamakon wata takaddama tsakanin bangaren gwamnan jihar mai samun goyon bayan uwar jam'iyyar ta jiha da kuma ɗan majalisar dattawa mai wakiltar mazaɓar Sokoto ta gabas sanata Ibrahim Lamido. Sunana Muhammad Umar Sandagiga gane APC a Mangwarwa Local Government. Na ɗauki wannan matakin ne duba da rashin adalcin da ake mana a zama na shugaban jam'iyyar APC zan zanto abin da ake na jami'a ba za a fara da ni kuma ba za a yi da ni ba. Haka na ga cewa ban ga dalilin da zan tsaya ba. Na tsaya neman takarar na ciya mana fati zan ciya mana local government aka zo ana ta da dina cewa lamin ɗinka lamin ke yi. To dai ko fa zari je ko mun ne je ki decision din cewa bari a ajiye su abubuwan su. a duk inda za a ce mutum yana shugabannin na jam'iyya ya kamata a ce ko da yana interest in shiga abu tunda ba zaɓe an kace za a yi ba promise an kace an kai ba ai ya kamata a ce tunda an ce ga wanda an ka ba takara to duk abin da biyu na jam'iyya kamata a zaman a zama na shugaba a kira ni a sadda ni cewa in zo a yi an gaza a zo a kaza wannan ba a kira kuma ba a sadda ni to fa za zan yi amfani shugabancin kenan. to ko wannan yana da alaka da siyasa da yake ana ganin cewa kamar kuna da biyayya ga bangaren sanata lamido a cikin jam'iyyar apc. ta oke akwai wannan bayan da kai na biyu ce na tambayar da kai na biyu kenan ko da kan ana ganin zaka sake ke akwai ne tsakanin shi sanata Ibrahim Lamido da ainihin ita gwamnati mu a zamanin shugaba ai an kira mu an haka mata shi Ibrahim Lamido cewa ya shi a dan takara mu haka muka shiga mu lungu sako muka tallace shi to haka banga dalilin mutum wani mutum zai zo ya ce na sa muna kiyaye tsakanin na da shi ba a zaman shi na dan jam'iyya shi dan jam'iyya ne mu dan jam'iyya ne kuma shi kan jam'iyya bisa zaki don haka na na aji ne saboda ganin cewa an ce mun Lamido kuma Lamido muke kuma shi zamu kuma shi zamu yi ai yana son ka sanin cewa Allah yake bani mulki ga wanda su a su lokacin da su da haka mu muna cikin jami'ar ibita da shi Ibrahim Sanata Lamido da haka mun ɗauki cewa ɗan ibis na ɗan ibis muke da abin da ta aifa za mu goya abin mu. Wasu majiyoyi sun shaida wa muryar Amurka cewa takaddamar ta soma ne yayin da shi dan majalisar dattawan ya ki amincewa da kasancewa abin da suka kira dan amshin shatan gwamnatin jihar. lamarin da ya sa bangaren na gwamnatin jiha da jam'iyyarsu ta apc suka shiga fada da sanatan wanda aka ce yana yin gaban kansa wajen tuntuɓa da mu'amala da al'ummar mazaɓarsa. Wannan lamari ya yi kamari har ya faɗaɗa zuwa ga wasu manyan na hannun damansa da ke cikin gwamnati. Lamarin da ya sa su kuma suka yanke shawarar ajiye mukamansu kana kuma a cikin takardun ajiye ayyukan da suka gabatar sun bayyana karara cewa suna goyon bayan ɗan majalisar dattawan. daga cikin waɗanda suka ajiye mukamansu akwai mai baiwa gwamna shawara na musamman da shugaba da sakatare na jam'iyyar ta apc a ƙaramar hukumar mulkin gwadabawa da daraktan kula da sha'anin mulki na ƙaramar hukumar tangaza da shugaban matasa na jam'iyyar a ƙaramar hukumar isa da dai wasu jami'an gwamnati da na jam'iyyar a matakin ƙananan hukumomi da ke yankin na gabashin jihar sokoto ni dai ba ba su ne ba ga inda na bari na cewa ga abin da aka yi min ko abin da ya kamata aka da amma kowa na faɗa ma duniya cewa ni dalili na kawai ra'ayi na ya yi daidai da ainihin ra'ayin shi da kuma abin da zamani ke tafiya da shi ga abin da ya shafi siyasar najeriya siyasar najeriya yanzu ta kai ga ainihin talakawa sun fara wayewa sun fara gano kamata su yi siyasa su shin wanda ka san su ya kamata su yi. ko wanda suka so to fatan ainihin na siyasa ta ibrahim lamido wadda ya fito da ita an san bako ne shi ko a ce mai amincewa ne da siyasa wadda sun gaci waɗanda ka cewa amma mu a wurin mun doki cewa ba mu ba ne ya zan gogaggi tun da ni dai a far min misali na san an fara siyasa tun tsakanin republic lokacin su shagari ita na wayewa da ita misali to har za kuwa yanzu ban san wani sanata ba wanda an ka taba zaben mu ainihin sokoto east wanda ya amfani ainihin mutanen da sun ka zaɓe shi wanda ya kai ga ibrahim lami ban san shi ba wallah in kuma akwai shi wanda ai san abin da mutum ya fito ya shi kuma abin da ya zaharance shi ga shi ga fili ka nemi kwamon man da a ce kana irin wani za ka ka shigo isa ko goron ko sabon birni ko cikin gabacin sokoton ga ɗaya kai hidar talaka ka ce kai talaka ne kai ordinary ne ka san wanda aka ce balami da mai an hannu gare ka wallahi sai ya faɗa ma cewa wannan da ubangiji Allah shi mai albarka honorable ni ce baka ganin kamar yanzu su waɗanga mutanen da ke biyayya ga shi lamin da suka aji aikin su ba ka ganin kamar an je gana za a yi faɗa da gwamnati eh, to ai ka ga misali abin da ka haura guda ne gwamnatin ka nuna ma cewa lamin da kai ko gwamnati ni kuma abin da na sani misali tun ina adawa na san ko na san rawar da gwamnatin tatta ko kuma na san rawar da lamin da gwamnatin hali ka ji labari su AAP suna faɗin ga rawar da ainihin lamin da ta kama APC to sai aka waye gari wanga abu ya fito domin mai su magoya baya a kowane lokaci suka haddasa bala'i tsakanin babba da babba a kasa samun zaman lafiya domin in baka na sun karbi abincin su bai tuwa to waɗanda ka yi wannan sana'a su sun ga ƙirwan al'amarin tun ana ɓoyon hankula ana cewa abin ba haka nan ba ba haka nan suke ba to gashi yanzu ta to ta bayyana tun da inda za a waya gari wanda hawa da tsaye na gwamna na iya aiki ya ce ya bi ainihin sanata misali ya ba ainihin gwamnatin misali wadda aka jiha misali wadda ta bashi appointment ga akwai magana kaga kenan ya haƙa suwa da abin da ainihin sanatan ka yi mai bisa da abin da gwamnatin ka mishi. To shin menene gaskiyar zargin rashin adalci da kuma kallon wata barazana da bangaren gwamnati da jam'iyyar suke yi wa dan majalisar dattawan Ibrahim Lamido da magoya bayansa? Isa Sadiq a Acida ne shugaban jam'iyyar APC na jihar Sokoto. Iya eh, sanin mu mu ba mu da wani bangaren Lamido. Abin da dai muka sani a hakon Lamido ibrahim lamidu ne wanda ya takarar sanata kuma allah ya bashi nasara a ƙarshen jam'iyyar apc kuma ni a zonɗi na fito sannan kowane irin goyon baya ya kamata a bashi mun bashi ya allah ya kai shi inda shi yanzu musamman ƙananan A dukkan mu zaɓe shi kuma bisa ga ya allah ya zama santa sosanin mu Ɗan jam'iyyar apc ne kuma jam'iyyar apc wakilta a senate shi ah, chairman na gwada ba na jami'ar apc <clears throat> har yanzu ni ban san ya aje mukamin shi na chairman na jami'ar apc ba domin ni bai bani takarda ba a matsayina na chairman na jam'iyya na jiha kuma ni ga social media ma da ake magana ban gani ba amma dai na sani ka sani mu jam'iyyar mu ta apc jam'iyya ce mai bin ka'ida ah, idan har kana rike da mukami ko na jam'iyya ko na gwamnati idan za ka yi takara to akwai abin da doka ta ce shine ka aje mukamin nan kamin ka taho kai takara sannan da ka sani da ka tambaye shi akwai lokacin da muka kira mitin na jam'iyya ba a kire shi ba sannan a matsayin shi na shugaban jam'iyya da kowane irin shugaba kamar ni kamata yi zan mai kokarin haɗa kan jama'iyya ba mai kokarin kawo bangare ga jama'iyya ba mu wala ba mu san wani maganar lamido ko maganar wani ba illa dai maganar jama'iyya muke amma dai ni a matsayina na shugaban jama'iyya dole ne mai discipline bisa ga ya tafi ya raba mana jama'iyya biyu ya ɗauko bangare ya kama ya cika bangare shi to menene bangare ai ba magana bangare sannan in kana shugaba babu magana ka ce wani makina ne ko wani masoyina ne dukkan wanda abu ya kai ya kamata ka hankuri da shi ni dan karamin ko mulki ta wani ne sannan karamin ko mulki ta wani a ga lokacin da aka yi zaɓe kusa tana cikin karamin hukuma wadda tabba mai girma sanata lamido adda bai samu ba a ƙananan hukumomi mu ba mu san wani bangare tsakaninmu da shi ba Ah, babu duk wani abin da activities da aka yi babu abin da zamu yi na jam'iyya wanda ba mu aika mishi ba babu amma dai a matsayin shi zama na sanata in yana da program wanda yake son ya yi shi na yin abin shi mu ba mu da irin wannan dictatorship da restriction na cewa sai kayi mana kaza ko sai kayi kaza za ka ga mu wurin bikin shi ko kuma wasu mutum kishi idan an gayyace su akwai shamomi mu na jam'iyya akwai mutanen mu da yawa da 'ya'yan jam'iyyar apc sun zo su halarci wannan ok amma su ma ana ɗarɗarɗin cewa kamar sun bi shi ne shi ne ta maka to magana an biwa tun da babu wani to shi awwa is only shi kawai sanata ne zaɓaɓɓe apart from being sanata zaɓaɓɓe mina na cikin is only a member na jam'iyyar apc member ne kawai bayan member shi na apc bai da wani abu cikin jam'iyyar apc member ne kawai an ordinary member wanda ya takara ya ci zaɓe that is all to an bi shi a matsayin wa an ka bi shi saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Muhammad Nasir. Sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. gaida Murtala wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To Aisha ga labaran a takaice. Shugaba Joe Biden ya yi amfani da jawabinsa na ƙarshe a zauren babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya wajen yin kira da a samar da zaman lafiya a ƙasar Labanin da kuma kawo ƙarshen rikici a Gaza. Al'amura biyu da masu sharhi ke ganin da wuya su faru a nan kusa. yayin da babban taron majalisar ɗinkin duniya ke gudana isra'ila ta ƙara yin lugudan wuta akan mayakan ƙungiyar hezbollah da take ta auna su a ƙasar labanin a ranar talata inda adadin waɗanda suka mutu a hararen ta sama tun daga ranar litinin da ta wuce ya karu zuwa 564 yayin da wasu 1,335 suka jikata a jimillance isra'ila ta ce ta kai har-har a wurare 1,600 inda jami'an kiwon lafiya na labanin suka ce an kashe yara hamsin a wurare daban-daban tare da mata akalla a 94 jami'an ukraine sun faɗa cewa har-harar rasha na ranar talata a birnin kharkiv na arewa maso gabashin ukraine ya kashe mutum uku tare da jika tafiye da talatin magajin garin kharkiv yahob terkhov ya faɗa ta kafa telegram cewa an kai harin a bangaren birnin da jama'a suka fi yawa Iran ta ce ta yi imanin cewa sauran ma'aikatan da suka makale sakamakon fashewa a wani wajen haƙar ma'adanin kol a gabashin ƙasar sun mutu, wanda ya kai adadin waɗanda suka mutu a ibtila'in zuwa aƙalla 49. Wani jami'in agajin gaggawa a lardin Muhammad Ali al ya bayar da adadin waɗanda suka mutu a wani rahoto da gidan talabijin ɗin ƙasar Iran ya bayar a ranar Talata daga wurin haƙar ma'adanin da ke Tabas. matan kasar afghanistan da magoya bayan su na kasa da kasa na yin kira da a saka su a cikin duk wata tattaunawa kan makomar kasar ta afghanistan a daidai lokacin da kungiyar taliban ke kara takura mata a kasar masu sauraro da takaitattun labaran ne muka kawo karshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma zuwa can an jima a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin muhammad hafiz baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin da dadi balawai da ya shirya ya kuma bada umarni da ma injiniyanmu na yanzu Mr. Jimmy Cook. Ni Aisha Mu'azu nake muku sallama. Ma'asala.